wannan zai zama to darasi na biyar kenan a can na hudu ko kudai na hudun ne dai duk ci gaba to ci gaba da darasi na hudu hissa ta biyu kenan a darasinmu na hudu a cikin karatunmu na takribul usul za mu tashi a darbu thani a darbu thani kaso na biyu kaso na biyu na ne na'am na'am alburhan eh alburhan eh alburhan ko kuma alqiyasul mantiqi kaso na biyu na'am الضرب الثاني نعم كسونا بيو الشرطي المتصل شيني الشرطي المتصل شيني وندا كما ake ce masa alqiyas alistithnai wanda muke da wancan al aliqtirani wannan kuma shine al alistithnai saboda ya kunshi alistithna togaciwa to togaciyar togaciya ce ba da togaciyar yan nahau ba togaciyar yan nahau da illa ake to wannan togaciyar masu kiyasul mantiki da harfin istidrak ake lakin amma dai dai ma'anar su ɗaya ɗin ne na'am to malamai kuma shine suke kiransa malaman fiqh suke kiransa at talazu. ko kace a wajen malaman منطق wajen الاستثنائي وجمع a talazu. saboda yana tabbatar da eh, yana da alaka ne da abin da yake allazim wal malzum wa huwa murakkab min muqaddimatayn shi ma an masa tarkibi daga muqaddima guda biyu al-ula huma murakkaba min qadiyatayn amma ta farkon su an ha an hada ta ne daga qadiya guda biyu qurina ihdaha bi harfi shart ɗaya daga cikin a ah, an yi iktiranta da harafin sharadi وتسمى ce الأخرى أجزاء الشرط ليكما أكيتي متى إتتي أجزاء الشرط وتسمى التالي إتا وتدعي مقدمة وتتفرقو مقدمة فرقو ƙabiya ce muƙaddimar farko an yi tarkibinta da ƙabiya guda biyu Wadda aka haɗa su da harfin shart wato ita ce ake ce ma ƙabiya shartiya mutasila ƙabiya shartiya mutasila matsalan a ce a ka ce kana insanan lakana eh, hayawanan matsalan لو an gani? wannan to ita wannan ita ce shabdiya kana insanan da kana hayawanin kaga qadiya biyu ce ko kana hada insanin kana hayawanin ko wannan su qadiya ce ko ko wannan su yana da mubtada yana da mawdu' da mahmud kana hada insanin in hmm? kana hayawanin sai ka kawo adatu shar shine lau ko ya zamanto da juz'i guda biyu al-jumla da al-jumla lau kanin law kana hada ne shine jumlatu shart ko lakana hayawanan shine jawab to wani ita ce mukaddima ta farko to mukaddima ta biyu kuwa ita qadiya ce guda daya wal muqaddima thaniya wa tusamma al muqaddima al ukhra ajza'u shart wa tusamma at tali sai kace lakinnahu ghairu hayawan hmm? na'am ta biyu kenan lakinnahu ghairu hayawan to shine istithna din da kai laukana haza insanan da kana hayawana lakin na hu gairu hayawan so da aka mai natijar laisa bi insan fa haza gairu insan shi ne natijar ko? ita ce natijar to wannan alkiyas al huwa gairu wato a Na nafiyul lazim kenan ko zai zamanto ko kuma wujudul mawzum yaktadi wujudul lazim ko a a wato wujudul malzum yaktadi wujudul lazim وقد يسمى المقدم بالملزوم كو bil باللازم na'am والمقدمة الثانية مقدمة تبيو استثناء من قضية واحدة to ita ita ce ake tokaciyarta daga qadiya guda ɗaya da aka haɗa ta da harful istifna a wajen malaman mantiq shine ita ce misali lakin lakin bar shine ma kawai harafin da suke amfani da shi ko kuma ma ba a yi ko kuma ya zama to ba a yi ikiranin da hasul istitna ba amma amma magana babu harful istitna amma al-kalam fi ma'anahu ma'anar sa ma'anar istitna ne da istidrak to ita muqaddimat Saniya din tana kunsa ala dhikri ihdal qadiyatayn al-mutaqaddimatayn akan ɗaya daga cikin qadiyar da suka gabata tasliman ko dai a sallama imma bin nafi a tasliman imma bin nafi aw al ithbat ko a kore ko a tabbatar hatta yuntija ihdal qawiyatayn har ya zamanto ɗayan a samu natijar ta zamanto ɗaya daga cikin qadiya din ko kuma kishiyarta misali zalik qawluna to misali gashi yanzu duk wannan turancin da yayi ya tazaddul misal dogan dogan bayanin da yayi na'am in kana alwitru yu'adda ala arrahila fa fa huwa nafila yanzu kaga alqadiyya alula shine in kana alwitr yu'adda ala rahila fa huwa nafila wannan qadiya ce shartiyya muttasila ko in kana alwitr yu'adda ala rahila wannan shine shar fa huwa nafila shine jaza ko saboda haka wannan ita ce ake ce ma shartiyya ita ce ake ce mata qadiya shartiyya muttasila qadiya shartiyya muttasila saboda a jumla ce guda biyu kowacensu da kowane biyu daga cikinsu kabiya ce aka yi rabdinsu da harfu shar in kanar witr wannan harfu shar ce ko in ashartiya in kanar witr yi adda alar rahila inda ana yin sallar witri akan abun hawa akan taguwa fa huwa nafila to witri ko nafila ne wannan in ana so a yi ma hanafiya raddi kenan hanafiya da suke cewa wajibi wajibi to sai wannan ita ce al-muqaddima al-ula wanda yake cewa yastami murakkab min muqaddimatayn al-ula murakkab min qadiyatayn al-ula minhuma murakkab min qadiyatayn urida ihdahuma bi harf al-istifham bi harf al-shart shi ne ce wannan in kana al-mutr yu'adda ala rahila fa huwa nafila to wannan ita ce muqaddimar farko muqaddima ta biyu wa ma'alumun annahu yu'adda ala rahila fa huwa nafila kaga nan a ba aka wannan isbat ake ba nafi ake ba shi yasa ba a kawo lafazin lakin ba to amma wannan ce amfani da ma'alum da shi shine rabbin istithna da tabbatar da akai shine isbatut tali ma'alumun hmm? annahu yu'adda ala rahila fa huwa nafila wa hada darb qisman shi ma wannan din shi ma wannan qisman kashi biyu ne misali na biyu barin kawo muku misali na biyu masalan a ah, مثلا لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا لكنه إنسان وهو حيوان كو لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا wannan ƙadiyya shar'iyya muttasila ce ko ta sharadi inda a ce wannan mutum inda a ce wannan abin mutum ne to zai zama to haiwa hmm? to sai ka ce lakin hun insan amma mutum ne da haka hayawan ne kenan ko shine natijar fahuwa hayawan to wannan kaga ithbatul malzum yaqtadi eh, to wujudul malzum wujudun wujudul tun tunda ka ce fahuwa insan to lazuminsa kuma dole shi ma ya zama to haka akasin sa kuma ne na korewa kamar ka ce. laukana hada insanan lakana hayawanan lakinnahu gairu hayawan laukana hada insanan lakana hayawanan lakinnahu gairu hayawan to me natijar ba gairu insan ko ba gairu insan to ka gani nafiyul lazim yaqtadi nafiyul malzum tunda ka kore laka gairu domin shi ne laukana haza insanin laukana hayawan wato yana lizimta allazim shi ne cewar yi mutum ne shi to hayawan ne to da ka kore cewar shi hayawan ne allazi huwa ta kaga a da ka kore lazim din allazi huwa cewa inda shi mutum ne da ya zama to hayawan hmm? wato lazimi ne kowane mutum ya zama to hayawan to idan ka kore cewar wannan lazimin ba shi bane ba hayawan bane to almalzum wasu insan shi mata ko da shi laukana Ali alihatan ma waraduha E, wannan amma wa kullum fi fiha khalidun eh, to wannan laukana Ali alihatan mawara duha wannan shar'iyya ce tsira eh, kuma luzumiya don yalzam cewar inda aliha ne su da ba za a sa cikin jahannama ba wa kullum fiha khalid gaskiya ne wannan kirarin istithna wa kullum fiha khalid amma ko kullum fiha khalid saboda haka ne su bi aliha su ba yin jiji da ne a san na'am eh to ita ba za ta shiga cikin al-qiran al-istithna'i ba za ta shiga dai cikin a qadiyya shartiya mutasila luzumiya luzumiya ce saboda lauka na ya aliha tun fihi ma alihatun illallahu wannan yalzam cewar da akwai aliha ba Allah ba da sama da kasa sun tarwasa to wannan saboda alakar da ke tsakaninsu alaka ce ta talahi na'am eh la fasadata kalam tafsida idan falaysa fi ma alihatun illa Allah eh to haka din ne amma dai ita amma al-maqsud shine qadiyal hamliyya ce amma ba a ikiran al-istithna'i din ba amma kamar na waccan ayar da aka, an kara wa kullum fiha khalidun to kaga wannan istidrak ake, an yi istithna na ithbat wa kullum fiha qalil saboda haka wannan kiran ne istithnai eh, wa hadha ad-darb shi wannan launin shi wannan nau'in na al-qiran al-istithna'i kashi biyu ne ahaduhuma na farkon su an yakuna lazim amma min al-malzum ya zamanto lazimin ya zamanto yafi gamewa da al sai ya zamanto natijar fuska biyu za ta fito ya zamanto istithna din shine ainul muqaddam ainul jumlar da aka kaddamar In كانت الصلاة salatu sahiha, كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي Wal'ukura jumla ta biyu din wato wal ukhra ita kuma al wato al muqaddima al ukhra ta biyu an yakuna al istithna naqid al tali ya zamanto ya zo da kishiyar abin da yake shine a cikin al muqaddima al taliya qawlina lakinnahu ghayru mutatahhir lakinnahu ghayru mutatahhir فالصلاة غير صحيحة فالصلاة غير صحيحة ولا ينتج ولا ينتج الاستثناء نقيض المقدم وعين وعين التالي wannan wato asuwar ɗin kun gansu nan guda hudu ne guda biyu suna da natija guda biyu ba su da natija na farkon su na fiye tali shi ne istitna'u na tali na biyu ibatu tali tabbatar da huwa istithna'u ainu tali yanzu kaga nafyu tali shine kamar kace lakinnahu law kana hadha insanan lakana hayawanan lakana hayawanan lakinnahu ghayru hayawan kaga kai nafyu tali at shine lakana hayawanan sai kace lakinnahu ghayru hayawan kaga kai nafyin at Hmm? to wannan ita ce take ba da natija fahuwa gairu insan shi ne natija ko kuma ya zamanto ka yi a na biyu shi ne tali wancan yi na biyu tali isbatun tali laukana hada insanan lakana hayawan fahuwa insan eh, abin nan fahuwa lakin na insan lakin na insan ka yi. isbatu tayi fa huwa hayawan to waɗannan su ne suke da natija amma waɗanda suke ba su da natija shine istithna'u ainut tayi ko kuma kamar a wannan misalin kace law kana hadha insanan lakana hayawanan lakinnahu hayawan wannan zai samu natija law kana hadha insanan lakana hayawanan Lakin lakinnahu hayawan akwai wata natija eh a laisa insan tun da hayawan ne zai zama wani hayawan in ba insan ba ko saboda haka la yuntij la yuntij saboda haka istifna o ainu tali alladhi huwa lakana hayawan kai istithna'i suka ce lakin lakinnahu hayawan hmm? to wannan la yuntiju shay'an wa haka da shi shine yake cewa wujudul lazim la yaktazi wujudul malzum wujudul lazim la yaftadi wujudul malzum kaunin lazim a ammu min al-malzum shine wanda yake faɗa anan ya zamanto alaƙar lazim da malzum din ya zamanto al-lazim a ammu min yanzu kaga in ka ce laukana hadha insanan lakana hayawan al-lazim shine kana hayawan to a ammu min ko to da haka in ka tabbatar da lazim hayawan ba zai da wata ba kamar misali ne ka ce a kamar ka ce za mu yi ɗaukan wannan misalin wani ne za mu kawo da lazim wanda yake a am yanzu kamar shirutu sala ingancin sallah ta da shirutu ko yanzu kamar ka ce da wani yana da alwala da sallar ta yi inganta ah, to yana da alwala to yana da alwala wannan kasancewa yana da alwala zai tabbatar da ingancin sallarsa yalzam cewa sallarsa ta inganta saboda ingancin sallah sharuɗanta sun fi kasancewar yana da alwala saboda haka kaga in ka tabbatar da allaji la yalzam subutul mansu shine wadda take la tuntiju shay'an wujudul lazim la yaqtadi wujudul malzum na biyu daga cikin al'aqimatain shine istithna natidul muqaddam fa innahu la yumtiju naqid at-tali kamar kace lakinnahu ghayru na law kana hadha insanan lakana hayawan lakinnahu ghayru insan to idan huwa ghayru insan hal hal yadullu ala fala yumtiju dhalika kaunuhu ghayru hayawan ba zai ba da natija kan hayawan ba أن يكون حيوانا آخر غير الإنسان كالفرس أو البغل وبعبارة أوضح نفي الملزوم لا يقتضي نفي اللازم نعم القسم الثاني القسم آه القسم الثاني نعم. أن يكون متساويا آه، برمجة قدق مثال سا إن كانت هذه الصلاة الصحيحة فالمصلي متطهر to kaga ma wannan allazim a ammu min almalzum ko allazim shine taharatul mutasalla a a taharatul musalli kasancewar mai sallah yana da sarki wannan a amu min kauni salatihi sahiha allazim a amu min almalzum almalzum shine sallar ta zamanto ingantatta sallar za ta zamanto ingantatta zai iya zamantowa tahir amma sallar ba ta zamanto ingantacciya wal ukhra an yakuna al istithna naqid al tali sune guda ka qaulina lakinnahu ghayr mutatahhir fa salatu ghayr sahiha na'am al qism al thani nabiyu al qism al thani an yakuna mutasawiyain su zamanto daidai ba ahaduhuma a'ammu min al akhar ba to a lokacin nan yuntijo ala arba'ati awjuh qawlina in shamsu in kanat shamsu Fali'atan Fannaharu naharu wannan wannan mutasawiyin babu alakar ahduhuma a'ammu min al-akhar ko ba haka ba in dai rana ta hudu ta hudu to za a sami yini وذلك لأن المتساويين domin waɗanda suke daidai suka daidaita yalzamu min ithbati kulli wahidin minhuma ithbatul akhar tabbatar da kowanne ɗaya daga cikinsu yana lizinta tabbatar da ɗaya wa min nafi kulli wahidin minhuma nafi al-akhar da kuma kowanne ɗaya daga cikinsu su kowanne ɗaya ne kaga in ka tabbatar da tulu'u shams to ka tabbatar da wujudun nahar kamar da in ka tabbatar da wujudun nahar ka tabbatar da tulu'u shams in ka kore hudowar rana in ka kore tulu'u shams ka kore wujudun nahar in ka kore wujudun nahar ka kore tulu'u shams to wannan baya yiwa sai a yadda in suka zamanto wato a su su qadiyar guda biyu da cikin ash-shartiyyah muttasila kowanne daga cikin su daidai wa daidai suke da kai بخلاف الأعم والأخص فإنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم ko ba haka ba in ka kore al'akas bai zai zama tokan cewa ka kore al'am ba ko ba haka ba yanzu ta ce a dukkan abu numfashi hayawan ne sannan ka ce mutum hayawan ne in ka ce wannan abun ba mutum ba ne to ya nuna kan cewa ba hayawan ba ne Hmm? zai iya zamantowa domin shi al'insan a hassu min alhayawan sau da in ka kore abu ya to insan zai iya zamantowa hayawan amma ba insan ba haka dalika idan ka tabbatar da al'amu ba zai kai ya zuwa ga isbatul akhas ba in ka tabbatar da cewa abu hayawan ne bayan da kan cewa mutum bai domin zai iya zamantowa hayawan amma ba mutum ba domin alhayawan a amma mutlakan minal insa don haka ne ya zamanto wadda suke da alakar umumu da fusus fuska biyu suke ne suke zamantowa babu الضرب الثالث kaso na uku na alkiyasul na alburhan al-sharti al-munfasil sharti ne jumla ce wadda ta zo da sharadi amma al-munfasil ba muntasil ba shi ne wanda al-mutakallimun malaman ilmul kalam suke kira as-sabru wat taqsim malaman usul ma suna sa haka as-sabru wat taqsim as-sabr shine kabibi al-awsaf da suke cikin abu sannan at-taqsim sai ka jefar da ausaf din da suke ba su da alaƙa da matsala waɗansu malamai kuma suna kiransa na matsuttaan wa huwa murakkabun min muqaddimatayn fa akthar ana hada shi daga muqaddima biyu ko sama da haka Ana hada ɗaya daga su yana haduwa da harfu mu'anada, harfu mu'anada atta'anun shi ne imma. Wabiyyari saniya harfu ishidna a ma'anar. Jumla ta biyu ɗin kuma ya zamanto ya ƙunshi harafin ishidna, a ma'anar ko ma'anarsa ya zamanto wato an yi ishidna a bayan shi. Misalin misalinsa faɗinmu wannan adadin in imma zaujo imma far lakinnahu zauj falaisa bi far kaga harful mu'anada shine imma adadi, in ma zauj wa in ma far to sannan sai ka zo da harful istithna kace lakinnahu zauj natija falaisa bi far ko to wannan shine al-qiyas al-sharti al-munfasil to ita jumlar ita ma jumla al-adad imma zawj wa imma har shartiyya ce qadiyya ce shartiyya lakinnahu munfasila waccan kuma da muka ce in kana shamsu tali'atan kana an-naharu mawjuda ita shartiyya ce muttasila shartiyya muttasila wannan kuma shartiyya munfasila to wa in fitar da wasa da natija tana zuwa ta fuska hudu misalin fuskar farko shine wanda muka ambata misalin lakin lakinnahu fard falaisa bi ko na uku bi <laughs> fa huwa ومثال الرابع مثال الرابع لكنه ليس بفرق فهو زوج وذلك أنهما قسمان متناقضان سبودا كشي كسوبيوني متناقضان بس كي تناقض يعني لا التناقض مين بمبنشن منين أكي نبي دا التناقض النقضان اجتماع ها شرط انسو لا يجتمعان ولا يرتفعان احسنت جسا يزمن توكن تشوسنا دا فسكا فوق ta kowace fuskar dole a samu daya ba zai yi a ce wani abu ya taso ba zauji ba ba fard ba kuma a ce yana da wani wujud domin al-zawju wal fard naqidan la yajtami'an wa la yartafi'an na'am dole ɗayan su ya faru وينتج إثبات كل واحد منهما نفي الآخر نعم فينتج إثبات كل واحد إثبات كل واحد منهما نفي الآخر saboda ka tabbatar da kowane ɗaya daga cikinsu zai ba da natijar kore ɗaya kuma kore kowane ɗaya daga cikinsu zai ba da natijar tabbatar da ɗaya to kaga sun zama to fuska hudu kenan wala yashtaritu an tanhasira fi qismayn to ba sharadi bane ta zama to qadiyar ta ta yi wato ta takaitu a cikin qismayn kamar yadda ake cewa imma zauji wa imma farf din nan za ta iya zamantowa uku wa aktar ko sama da haka sharaɗinsu ya zamanto haɗa su ya yi daidai kamar faɗinmu kamar misali ka gani al'adad imma mutasawin au aqal au aktar ko adadi dai ko dai ya zamanto ka hada da waɗannan in ka hada da su za a al'adar in ma dai ya zama tukan cewa wannan ya yi daidai da wannan wa in ma ya yi ƙasa da wannan wa in ma ya yi sama da wannan la ba babu na hudu misali fil fiqh imma wajib al ce in imma wajib au mandu au haram au makruh au mubah mhm. fa ibatu wahidin min al-aqsam tabbatar da ɗaya daga ciki yaftadi nafi ma adam a kora ɗaya in ka ce abu in ka tabbatar da wajibicinsa sa to kaga ba mandub bane ba haram bane hmm, ba halal bane ba ba bane to wannan shine ake ce masabr wa tafsi shine kaga suka ah, kamar in ka zo suna amfani da shi wajen tabbatar da illa al-fuqaha misalin da yawanci sukan kawo shine misalin hadisin wanda ya tara da iyalansa a cikin nahar ramadan aka ce ya zo yantifu sha'arahu wa yadribu sadrahu wa kulu halattu wa ahlaktu ƙala ma za ka qala waqatu ala alamra'ati fi nahari ramadan sai ya ce masa a'ati raqaba ta entar da baiwa to wannan shine hukuncin menene dalilin hukuncin to sai ka koma al'ausa? sai ka fitar da asabar taksim shi ne ka ce dalilin hukuncin illar hukuncin in ma saboda ya zo yana yana yantifu sha'arahu yana figar kansa wannan sifa ce ko wa in ma saboda yana dukan kirjinsa wa in ma saboda yana cewa halattu wa halattu wa in ma saboda ya sada da ya sadu da iyalin safi na hari mata to sai ka duba a cikin waɗannan ne wanne ne yake da munasaba a cikin hukuncin dole ɗaya daga cikin su to wannan shine as-sabr to wajen tafsir din sai kai nafiyin waɗanda bai ba su dace ba in kai nafiyin su ai in kai itbatin ɗayan wanda ya dace to dole sauran su zaman to manfiya to shine suke ce ma as-sabru wat tafsir na'am takmil to cikamaki cikawa idan lam yakun dalilun ala qadiyya idan ba a sami dalili akan wata qadiyya ba to za a iya kafa hujja za dalili akan tabbatarta ta hanyar wato tabbatar da facin kishiyarta idan kishiyarta batila to ita ta zamanto tabbatarta ta zamanto mm. ko a kafa dalili ala butlaniha akan ƙaryarta bi isbati naqidiha da tabbatar da kishiyarta to amma dole alwalkan su ƙadiyar guda biyu da suke mutanaqidatan wanda suke hannu wanda suke ya za a fassara mutanaqiba suke warware juna eh suke warware juna ahsan wanda suke warware juna aha huma allatani idza sadaqat ihdahuma sune wanda idan ɗaya su ta yi gaskiya ɗaya za ta yi da kuma akasi in ɗaya ta ƙarya ɗaya za ta yi gaskiya amma sharaɗi ya zamanto almahkum wanda ake hukunci a cikin ƙabiyar guda biyu duk ɗaya ne kuma hukuncin ya zamanto ɗaya ne to a lokacin da hukuncin zai zamanto ya yi gaskiya akan nafi kamar ka ce zaidun ƙa'im zaidun laisa bi ƙa'im ko ka gani almahkum ɗaya ne shine zai kuma sannan hukuncin ɗaya ne shine qiyam saboda aka kaga in ka tabbatar da ɗiyamu zaid waccan kaga tayi ƙarya zai zaidun laysa biqa'in ba gaskiya bane in ka kore ɗiyamu zaid in ka ce zaidun laysa biqa'in to a lalle wancan kuma za ta zama ta tayi gaskiya mun gama yanzu mun yi mai wuyar yanzu sai mu shiga gangara insha to akwai tambaya zaki to ne aka gani mana zana ita bayar eh? to shafi na 126 na'am eh eh نفي الأعم يقتضي نفي الأخص ko ko ba haka ba in ce wannan ba dabba ba ne to kaga tabbas ba ne ko ba haka ba أما ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعام نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم دبابة ومن دابة في الأرض إلا على الله يرزقها wani shi ne dalili a hayawan ne ai ba hayawan ba ne eh? ma'anar hayawan eh, dabba dabba wanda yake tafiya yake da rai yake numfashi wanda yake da rai yake numfashi shi ne alhayawan ko? Eh? Ah, a kai ka ɗauka kan cewa haiwan shi ne gairar akil a ah, haiwan iri biyu ne akwai akil akwai gairar akil eh, na nawa eh, inda ya ce me? ok na matsutta'anu shi ne abin nan ɗin wannan a harful mu'anada ma kada wa imma kaza eh. na'am akwai wata tambayar نمط التعالج wato a taanuf ne shine sai ya ce masa na matsu ta'anuf wato kamar ka ce barfu ta'anuf a ta'anuf shine kamar amma a wato annama wato kamar yadda muka ce ne wato alqiyas salatatu anma namatu al-iqtiran wa nadu wa nadu wa nadu wa namatu shi na al-muttasil din kenan sannan kuma wannan na mazut ta'amul shine al-munfasil wanda yake da imma harfin ta'amul din kenan eh. na'am akwai ta tambayar alaikum assalam hmm. eh, wannan su inda aka samu shi ne wanda ake ce mata ai ba lalle ya zama kiyas ba amma qadiya ce to inda ya zo da shar da jawab to ita ce ake ce ma qadiya muttasila ay qadiya shartiyya muttasila muttasila din kuma tana zamantowa luzumiya ita ce wadda take da alaƙar talazu lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata kaga wannan at-talaqadiyya ce muttasila ay shartiyya muttasila luzumiyya saboda alaqar talazum amma za ta iya zamantowa qadiyya shartiyya muttasila ittifaqiyya saboda babu alaqar talazum tsakanin shi shine suke kawo misalin sa da kan cewar a a a a cikin alkur'ani wannan shekh al'amin ya kawo su ba zan iya tuna misalan da ya kawo ba amma a maganar da ta shahara cikin tafan na hau wadda ake dangana ga sai na umar a hadif ne ma kai ake dangana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ni'mal abdu suhaib law lam yakhsha Allah law lam yakhfa Allah lam ya'sihi law lam yakhfa Allah lam ya'sihi malaman nahawu suke ta abin nan kai kawo akan wannan saboda wannan sharaɗin la yuqal da ba dan yana jin tsoron Allah ba da ba dan bai ji tsoron Allah ba da bai saba masa ba ko ha'a eh kamar tsoron ne janyo saban da ba dan bai ji tsoron Allah ba da bai saba masa ba haka ce wannan la kai kai istatin haka law lam yahfa Allah da bai ji tsoron Allah ba lam ya asihi da bai saba masa ba da ai da ba dan bai ji tsoron Allah ba da bai saba masa ba A! bai saba ma Allah ba amma wani abu ne ma ya sanya shi saba ma Allah ba tsoron Allah ba saboda ma'ana wato shi rashin tsoron rashin saban Allah ba saboda tsoron ba ne abinda jumlar take nuna a kira babu talazu tsakani hmm? saboda haka akwai wani sababin daban da ya sa shi ji tsoron da ya sa shi da ya saba ma Allah ba ba tsoron Allah ba kamar ganin girman Allah kamar jin kunyar Allah ah. <laughs> daban ne khashiyatullah khawfullah daban mahabbatullah daban zai zama cikin da saboda san Allah ne to wani sai ake ce ma qadiya luzum qadiya shartiyya a qadiya shartiyya qadiya shartiyya muttasila ittifaqiyya eh saboda <laughs> a'a wai ka yi ka nemi eh ka bauta ma Allah ba don kana son aljanna ba eh, ba don lada ba na aljanna a'a don son Allah hmm. ko kuma don eh, eh, waɗanda wani dai abin daban irin wannan suka kawo ina jin bari mu gani zan iya kawo misalan da ya kawo na alkur'ani mumkin biha tattabi kamar faɗin Allah ta'ala law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim azamza law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim yanzu wannan akwai talazum tsakani hmm? da a ce kuna gidajenku Ga waɗanda aka rubuta musu kisa da sun bujiro sun zo ya zuwa ga makasarsu sun kwanta an kashe su a gida shi ne zai sa su fito akwai alaƙar talazu tsakani ku talazu wani sababin ne zai sa su fito amma ba su a gida ba shi ne sababin shi ne kaddara kaddara sai ta sa suna gida amma kaddara sai ta sanya su su fito zuwa inda za a kashe su su zo kuma a kashe su to ka gani ali anna kainunatahum fi buyutihim wa buruzahum ila mazajihim la alaqata bainahuma wala yastalzimu ahaduhum al-akhar wala adamuhu wani ce luzumiya ittifaq a ita muttasila shar'iyya muttasila ittifaqiyya kaga jumla ce shar'iyya kuma muttasila amma ittifaqiyya ce wa ka qawlihi ta'ala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wannan ittifaqiya ce li'anna kawn al-bahru midadan laha la alaqata lahu bi nafadiha wala adami ko ba haka ba wa qawlihi ta'ala wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada لأن la athara lahu fi adami ma'siyati fi adami isyanihi ayo domin law lam yahfa Allah shine law udima khawfuhu min Allah lam ya'si da an rasa tsoron Allah daga gare shi da an rasa tsoron Allah daga gare shi ba ba zai saba ma Allah ba shine ma'anar fa law lam Allah da an rasa tsoron Allah daga Suhail ba zai saba ma Allah ba wato ko babu tsoron Allah ba zai saba ma Allah ba kaga ai babu alaka ta talazu da cewa rashin tsoron Allah shine zai sababa a saban nasa bal qad yakunu sababan li isyanihi fima yadhharu min bab abinda ba zai bayyana shine kan cewar rashin tsoron Allah shine dalilin saban Allah din da za a ce ne lolam yahfallah lolam yahfallah asahu ko shine wannan za a ce wannan alakar talazu ko laulam ya hafalla la asahu da bai ji tsoron Allah ba da ya saba ma Allah amma sai aka ce da bai ji tsoron Allah ba da bai saba ma Allah ba to kaga wannan ittifaqiyya ce domin akwai wani sababin daban da zai sa shi ba zai saba ma Allah ba ba tsoron Allah ba yace wa qad nabbahna fi kitabina adwa al-bayan ala ghalat az-zamakhshari wa abi hayyan في قوله وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا فقد ظن هذه الشرطية في هذه الآية لزومية حيث زعم أنه ju'ila fiha sababu adam ihtida'ihim huwa da'awatihi huwa da'watuhu lahum ila al-huda wal ma'ana anna al-kuffar indahuma ja'alu ma yakunu sababan lil-ihtida sababan lintifa'ihi wa kullu dhalika ghalat li'anna ash-shartiyya al-madhkurata fil aya ittifaqiyya la rabta aslan bayna muqaddima bayna muqaddimaha muqaddamiha wa taliha <laughs> shi yasa kaga yace wa alam anna ash-shart al-haqiqi fil ittifaqiyya laysa بل سبب الجزاء شيء آخر غير مذكور معه في الشرطية المذكورة كقولهم لو لم يحف الله لم يعصه فعدم الإسيان, الإسيان الذي هو الجزاء في مثل هذا المثل سببه غير مذكور معه آه، غير مذكور معه فليس سببه عدم الخوف الذي هو الشرط في المثال المذكور ولكنه شيء, شيء آخر لم يذكر وهو تعظيمه لله ومحبته له المانئة من معصيته له ولو لم يكن خائفا وكذلك فلن يعتدوا إذا أبدا سببه الحقيقي غير مذكور معه zai zamanto sababu huwa iradatullah to amma kaga zama shari'a ba zai faɗi wannan ba saboda zai tabbatar da kaddara <laughs> na'am shikenan mu shiga ad-darb ko to mun gama alfannul awwal menene alfannul awwal al-ma'ariful aqliya eh al-ma'ariful aqliya shine muka gama to yanzu zamu shiga al-farnu al-fannu thali thali min ilmi usul fanni na biyu daga cikin ilimin usul fil ma'arif al-lughawiyya a cikin ababen sani ta fuskar lugha ta fuskar harshen larabci wato malamin usul yana buƙatar sanin waɗannan akwai abubuwan da yake buƙatuwa ya san su ta fuskar harshen larabci ƙa'idodin harshen larabci to shi ma babi goma ne kamar yadda wancan ma yi babi goma nan ma babi goma ne babi na farko filwaba'i shi ne sanya ma lafazi dalili akan ma'ana wal isti'mal da amfani da lafazi akan ma'anarsa walham da ba ma lafazi wata ma'ana daban ba yadda aka ajiye shi a kansa ba ammal wad'u sai wato shi wato ba ma lafazi ma'ana ma'anar shi ne sanya ma lafazi dalilin akan dalili ga ma'ana to wannan Eh, falsafa tana shiga cikin hawa za mu shiga cikin wannan falsafa ba ma wanda yake da sha'awar ya karanta a cikin al'iman na shekul islam ibn taimiyya ya zo yana ya yi magana a wajen kokarin ya kore majaz ce to shi ita luga an taba zama an yi taro ne an ce a bama wannan ma'ana kaza a bama wannan ma'ana kaza balantan hakurin ka maganar alwabu da kuma kan cewa alwabu. tsakanin wanne ne ya riga wani alwadu ko al-istihmal to amma mu wannan abinda ake nufi shine abinda ya zamanto lafazin da aka sanya shi zamanto dalili da wata ma'ana na'am uh, wahuwa ala qismain to kashi biyu an kan ana kasa shi kashi biyu wad'un awwali awwali sanya ma lafazi ma'ana tun daga farko lam yusbak bi wad'in akhar shine wanda ba a riga shi da wata ma'ana da sanya masa wata ma'ana ba daban in ba wannan ma'anar ba shine wanda ake ce masa al-murtajal wanda aka fare shi kamar ka ce eh, eh, eh, ah, kamar ka ce ka ce wannan zai ya ce fulanu zai kaga wannan dama haka aka sanya masa zai Eh, kamar zaid wannan suna ne ba a taba jin zaid da wata ma'ana ba in ba suna ba ko eh. wa wad'un manqulun min ma'anin ila akhar to kashi na biyu kuma shine sanya malafazi ma'ana wadda take aka ciro ta daga wata ma'ana wato a sanya mata daga ma'a a sanya masa a sanya malafazi ma'ana da aka dauko ta daga wata ma'anar daban to shi ma yana da shi ma kashi biyu ne al-murtajal kashi ɗaya ne sannan na biyu manqul al-murtajal ne wanda shi dama asali ma'anarsa kenan kamar zai manqul wanda aka ɗauko shi daga wata ma'ana daban aka ba shi wannan ma'ana to shi kuma kashi biyu ne wanda aka yi nakalinsa aka ciro shi daga wata ma'ana zuwa wata saboda alaka tsakanin ma'anonin guda biyu shine wanda ake cewa majaz da kuma wanda aka tsiro shi ba tare da ba bisa wata alaka ba aka ɗauko shi daga wata ma'ana aka bawa shi wata ma'ana saboda babu wata amma babu wata alaka tsakanin su to wannan ya keɓanta da ismil mankul sunan da aka yi naɗalinsa aka canza ma'anarsa kamar ka sanya ma yaro suna ja'far ja'afar sabanin zaid in ka sanya mu suna zaid wannan murtajil ba taba jin wannan sunan ba sai a zaid amma in ka sanya mu suna yaro ka sanya masa suna ja'afar hmm? ja'afar asalin ma'anarsa fil lugha an-nahru as-saghir ƙarama karama akwai alaka tsakanin yaro da korama dan karama babu wata babu wata alaka in ka tashi sanya ma yaro suna ja'afar to ka san masa ja'afar haka ko ba haka ba ko kuma nafis eh, An wata alaka na'am to wannan shine alwadu saboda haka kun ga alwadu ismail kaga zaka kasashi almurtajal almanqul shi kuma kansa almanqul ka kasashi shi eh, shine wanda kai nakalin sa li ma'ana saboda alaka kamar ka sanya ma mutum mai jarunta ka ce masa asad Hmm? saboda alaƙar da ke tsakaninsa da zaki na jarumta ko kuma ba shi wata da babu wata alaƙa tsakaninsu shi ne almanko hmm? ah, afuwan shi ne al'ismul mankul eh wa ammal isti'mal shi ku amfani da ah, al'isti'mal amfani da lafazi shi ne yin zance da lafazi bayan an riga an ajiye masa ma'anarsa amfani da lafazi bayan an ajiye masa ma'anarsa ko dai daidai ne ko a amfani da shi a ma'anarsa ta farko da aka sanya shi ko kuma an ciro shi daga ma'anarsa ta farko zuwa ga wata ma'anar li alaƙatin saboda alaƙa au gairi alaƙa kamar yadda muka ambata a cikin alwakoki saboda ka shi kansa al-istimal za ka iya istimalun laf bi ma'anar mubtaja kuma za ka iya amfani da lafazi da ma'anarsa ta majaz ko kuma da ma'anarsa ta al'ismul manqul duk wannan larabci duk wannan yana afuwa a cikin larabci na'am wa amma huwa shi ko alhamd ma'anarsa i'tiqadu sami li muradi mutakallim min lafzi abinda mai sauraron zance ya kudurta na muradin mai maganar daga lafazin abin da ya faɗa wato abinda ka fahimta in ka ji mutum ya yi magana me ka fahimta daga muradinsa wannan ne ham ka yi hamilinsa a kan ma'ana kaza eh to za a iya cewa alaka eh, kamar ka sanya ma yaro suna usama bayan kuma usama asali sunan zaki ne ga wannan ba majaji bane wannan ismul manquli na'am suna wa yuhmalu ala eh shi ne wato aishi wato a alhamlu asali shi ne wato alhamlu a shi za su ce al'asul alhamlu ala hmm? wala yi saru ilal majaz illa bi karina to wannan hamlu kenan idan aka yi amfani da lafazi abinda za a fahimta akan lafazi shi ne istimalul haƙiƙa abinda za a fahimta muradinsa shine ya amfani da lafazin nan akan hakikarsa wannan shine alham ba za a tafiya zuwa ga ma'ana ta majaz ba sai da qarina na'am sawan asaba muradahu aw ko dai yayi daidai da muradin ko yayi kuskure wannan kai a wajen ka hamlun ka kenan saboda haka kaga alhaml zai zama to hamlun sahih zai zama to hamlun khata' don haka isti'mal min sifatil mutakallim mai magana shi shine yake isti'mal sifarsa ce ka gani ista'amala labdu fi asli ma'anahu ko ista'amala labdu fi majazihi ay al mutakallim shi ko alhamlu min sifati sami sifar da yake ji shine yake hamlu mai jin magana shine yake hamlu awal wadu mutaqaddimun alaiha kafin kafin isti'mal da hamlu sai da aka samu wadu kula domin sai da daga daga zaka iya cewa mutakallim yasta'milu lam fi wad'ihi al-awwal to kaga wadu ya gabace shi kenan saboda haka wadu ya gabace al-isti'mal haka zalika mai fahimta in ka in mutun ya faɗi magana in ka ce na fahimci yayi wannan magana ya amfani da wannan lafazi fi asali ma'ana fil wad'il in ka ɗauke shi akan al wad'ul awwal ka ga kan cewa ai kafin kai hamlu ɗin, sai ka san an yi wad'u na'am na'am ai shi ne asalin ta'awil ɗin ai na'am na'am za a ɗan tsaya a yi to sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Нам, а не брать кофе.